A ranar Litinin mai magana da yawon fadar shugaban Amurka ta White House Jay Kenny ya yi Allah wadai da sace 'yan makaranta a kan cewa bala'i ne na bacin rai. Ya ci gaba da cewa. The president has been briefed several times and his national security team continues to monitor the situation there closely. The State Department has been in regular touch. Ya ce an shayi wa shugaba Obama bayanin aukuwar wannan al'amari kuma masu lura da matakan tsaron cikin gida na shugaban suna ta nazarin wannan al'amari kud da kud. Haka kuma ya ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana tuntuɓar gwamnatin Najeriya a kan irin matakan da za su ɗauka domin marawa yunkurin ganowa da kuma ceton waɗannan 'yan matan. Jakeni ya ce taimakon dakile ta'addanci da Amurka za ta bai wa Najeriya sun haɗa hada musayar bayanai da inganta iyawar binciken Najeriya da kare farar hula da kuma tabbatar da cewa an mutunta 'yancin kowane mahaluki haka kuma jekeni ya ce We're also pursuing efforts to help uh, the Nigerian military improve its professional military education to bolster its counter IED. Ya ce suna kuma ƙoƙarin taimakon rundunar sojan Najeriya inganta ƙwarewarta wajen ƙara sanin makamin aikinta da yadda za ta kwance bama-baman da aka yi niyyar kai hare-hare da su da kuma yadda za ta iya ganowa da kuma dakila ayyuka ko kuma hare-haren ta'addanci. Jaken ya ce Amurka wadda tuni ta ayyana kungiyar Boko Haram a zaman kungiyar 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa a bara, tana kuma goyon bayan shirye-shiryen da aka tsara domin taimakon yankunan da suka fi fuskantar wannan barazana ƙara fahimtar masifar wannan ƙungiya. A bayanin da aka yi wa 'yan jarida a ranar Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mary Hart ta ce yunkurin na Amurka yana da amfani da kuma muhimmanci. Ta ci gaba da cewa. Obviously, these are all things that will be helpful as they try to find these girls who, as we have many indications, many of them. Ta ce waɗannan abubuwa ne da za su taimaka wa Najeriya a ƙoƙarin da take na gano inda aka kai waɗannan 'yan matan. waɗanda bisa dukkan alamu ƙila yawancinsu an fitar da su daga Najeriya. Da wani ɗan jarida ya nemi sanin shin wannan hasashe da ta yi ya ta'allaka ne akan bayanan da hukumomin Najeriya suka yi wa Amurka ne akan wannan al'amari ko kuwa. Sai Marie Hart ta ce wannan hasashen ya ta'allaka ne akan yadda Amurkan ta yi nazarin al'amarin. Haka kuma ta ce Amurka na ƙarfafawa gwamnatin Najeriya gwiwar. da ta yi aiki da sauran ƙasashe makwabtanta ta gani ko akwai matakan da za su iya ɗauka tare domin ceton waɗannan 'yan matan. In dai ba a mance ba a sakon bidiyon da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Sheko ya gabatarwa a kamfanonin dillancin labarai ya bayyana 'yan matan a zaman bayi kuma ya ce zai sayar da su a kasuwa. Sace waɗannan 'yan matan ya sa Senator Amy Kyobucha daga mazaɓar Minnesota na Amurka wadda a lokacin da ta yi aikin gurfanar da masu laifi gaban kuliya ta tunkari batutuwan da suke da alaƙa da fataucin mutane ta ce irin waɗannan aikata laifin na rashin imani da tausayi yana buƙatar su ɗauki matakai nan take na taimakawa wajen ceton 'yan matan a maida su ga iyayensu a kuma hukunta waɗanda suka sace su haka kuma sanata amy ta yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya Allah wadai da sace 'yan matan ya buƙaci taimakon ƙasa da ƙasa domin a samu a ceci waɗannan yaran.